رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المتشابه متشابه نعم وإن اتفقت الأسماء idan sunaye suka yi ittifaki hasan wa nutqan ga rubutu da kuma burki sai sunayen ubanni suka saba an samu sunayen ubanni daban-daban nutkan ma'kilafi waqtalafat al-aba nutkan sunayen ubanni sun samu sabani wajen furci tare da dacewar wajen rubutu ka Muhammadu bin Aqil Muhammadu bin Aqil bi fatah al-ain wa Muhammadu bin Uqayl bi dhammiha kaga sun yi ittifaki wajen sunayen ubanni sunayen sun yi tufaki wajen rubutu da kuma abin nan da wajen furici amma sunayen ubanni sun bambanta wajen furici amma sun yi daidai wajen haddu tunda wajen haddu ba a rubuta wasali asali yau kamar muhammadu bin akil da muhammadu bin ukai duk wajen rubutu duk rubutu su ɗaya ne sai dai wajen wasali suka bambanta والأول نيسابوري نبرك نيسابوري متوب نيسابور محمد بن أكيل النيسابوري محمد بن أكيل إلى نبيو نعم. فريادي محمد بن أكيل الفريادي وهما مشهوران فريادي نعم الفريادي وتزود النام مشهوران في شهر وطبقتهما متقاربة su sun kusanci juna wato ɗabaƙoƙinsu kamar sun kusanci juna wajen ɗabaƙa ko kuma aka san haka wato kama a ce sunaye sun saba wajen nuɗuki wajen furuki sai suka yi daidai wajen rubutu wajen rubutu ɗaya ne amma wajen furtawa an bambanta wata tafi kula ba baya sannan kuma ubanni sun yi ittifaki wajen rubutu da furci ka shari'a bin eh. eh, wa bin da shurayh kaga wannan da shinun wannan kuma da sinun hmm. na farko da shinun da ha'un Eh, eh na farko da shinin masu dugu ne mai dugu da ha'un mara dugu yarwi an ali shi wannan din shuraih bin nu'man tabi'i ne shi yana ruwaito hadisi daga aliyu bin abi talib radiyallahu anhu na biyu da sinun mara dugu da jimu wa huwa min shi yake bukhari shi wannan yana daga cikin malamai na bukhari wato in ka duba cikin sayar bukhari zaka yana daga cikin rijal din bukhari da yake kalbo hadisai daga gare su to irin wannan shine nau'i wanda malaman hadisi suna kira shi mutashabih wakana idan waka azalika ittifaq alittifaqu bil asma hakanan idan ittifaqi ya auku a cikin wannan ittifaqi a cikin suna da sunan uba wa ikhtilafu fi eh, nisba da kuma irin sabani wajen nisba wa kada sannaka fihi al khatib kitaban jalila hakika khatib ya wallafa littafi mai daraja a kan shi sallahu talqisun eh, fashabih ya ya sami suna talqisul mutashabih ah. ثم زين عليه ايضا بما فاته اولا سنزين تزييلي abin da ya kubuce mai zai kara a ciki dan da ya wallafa littafin daga baya zai ga akwai wasu abubuwa da yawa sun kubuce mai sai ta wato littafi ne mai yawan fa'ida بيكونية بيكونية نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الذي آه، يظهر له sai dai abin da yake bayyana a gare ni la ta juzu riwayatu inda ibn usaimin abin da yake bayyana a gare ni lalle hadisi da ibi baya halatta a ruwaito shi illa mubayyanan da'afahu mutlaqa illa mubayyanan da'afahu mutlaqa face an yi bayanin raunin shi kai tsaye ayi bayanin raunin shi kai tsaye kawai la siyama bayna al'ama musamman ma tsakanin amawa inda ka ruwaito hadisi da ibi lallai ka fito ka ce hazar hadis da'if wannan hadisi da'ifi ne baya halarta a yi aiki da shi na li'anna al'ammata mata ma qulta lahum hadisan domin lallai su amawa duk sanda ka gaya musu wani hadisi innahum sawfa ya'taqiduna annahu hadithun sahih to lallai da sandu za su kudurce cewa hadisi ne sahi suna jin magana a bakin babban malami ya kawo hadisi to shikenan za su wannan hadisi ingantacce ne a gano wannan to kana kawo hadisi in mai rauni ne yi sauri kai bayani wani hadisi bai inganta ba sai da su amma sun dogara da maganar ka وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذات قبل سلل النبي هذا ليش سننجا يوم وأزيد الشيء ولهذا من القواعد المكررة عندهم هناك لكن قائدوجي قائدوجي أبو الكبسر وأوجه أماوا وأنما قيل في mihirab wa huwa sawab to duk abin da aka faɗa a wajen ibada a masallaci a wajen karatu to daidai ne inda an faɗa ba a mihrab an gane ko ana faɗin abu a wajen ibada ko an faɗa abu akan mumbari ko an faɗa abu a majalis kawai sun ɗauka daidai ne kawai وهذا القاعدة هذه قاعدة مكررة عند العامة wannan ƙa'ida abin tabbatarwa ne wajen amawa ko da zaka zo musu da hadisin da yafi kowane hadisi ala wajhi a doran kasa ayyul araba li ka karanta kace manzo Allah ya ce ku zo Laraba dan abuwa guda uku li anni arabiyyun wal qur'anu arabi wa kalamu ahli janna fil janna arabi an gani ka kawo musu wannan annabi ya ce ku zo Laraba dan abuwa guda uku dan ni balarabe ne qur'ani balarabe ne maganan yan aljanna a cikin yan aljanna a cikin aljanna balarabe ne misali kana kawo wanda zaka amma za ku tawazi da shi jubilatul ulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha an gani wato an halicci zuciya akan son wanda yake kyautata mata da kyan wanda yake munana mata ko wani hadisi wanda imamu suyuti ya kawo shi daga a cikin hadisai mawdu'ai addikul abiyadu sadiki farin zakara abokina ne kana ganin farin zakara sai wallahi ga abokin annabi shikenan ga wato ka tuna abokin annabi ne zaka yanka shikenan

sai ce to ai gashi malaman usul fiqh sun ce al-ma'ruf al-ma'ruf urfan kal ma'ruf shar'an abinda aka san shi urfan ga al'ada to kamar abinda aka sani ne ga shari'a wannan ka'ida ce usuliya a gani al'ada muhakkama a gani amma hadisin jingina hadisin cewa annabi ya faɗi magana kuskure ne so daga al'ada dole ne ana duba shi ne in yayi karo da shari'a a watsar da shi in ya yi daidai da shari'a da za a yi aiki da shi ko ya zama neutral shi a harisun bai karo kuma bai yi daidai ba kawai dai shari'a ba ce komai kan shi kuka zahiri sai ya zama akan asali Na da saddaku na da saddaku da wato da ka zo musu da mafi ƙaryan hadisi a doron ƙasa da sun gaskata ka yusaddiquna saboda amawa suna gaskata ka hatta law bayyana lahum da'afa har ma ko da ka bayyana musu raunin hadisi kace su amma ko da kace hadisi na ba mai rauni ne za su gaskata ka la siyama fi targhib wa tarhib musamman ma hadisin ya zo cikin tarhibi wa tarhib sai to ai an ce hadisi in ya zo cikin tarhibi da tarhib ana aiki da shi wajen menene ana aiki da shi wajen falala na'am fa'in al'ami law sami'a ayyi hadithin la hafizahu shi ami da zai ji kowane irin hadisi har da cewa yake musamman ma hadisi da izi ami ya fi haddace wannan kuma da ya bujire daga ainihin faɗaka da darajar yana bujirewa bai cika lura da magana da aka faɗa shi hadisin da izi ba walhamdulillah fa'in na fil qur'anil karim alhamdulillah lalle a cikin alkur'ani mai girma da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam masu tsarki ingantattu ma yi guni an hazil a hadis hmm. akwai abin da yake wadatarwa daga wayannan hadisan akwai akwai ayan qur'ani akwai hadisan ingantattu da suke wadatarwa dangane da wayannan hadisan masu rauni anna ba'da wadda'in alladhina yukazzibuna ala ala rasulillah lalle wasu sashen wadda'in masu kirkiro hadisai allazina yakdibun masu yi ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wada ula hadith sun kirkiro hadisai na annabi fi hasin nabi ala tamassuk bi sunna fi hasin nas wajen kwadaitar da mutane wajen riko da sunna wa qalu innana lam nadhib ala rasul sallallahu alaihi wasallam wa su kusan sai to ai mu ba mu yi ƙarya ga annabi ba wa innama kazabna la mun yi ƙarya ne domin goyen bayan shi ma kazabna innama kazabna lahu ba mu yi ƙarya domin sukan shi ba mun yi ƙarya ne domin goyon bayan shi Shi ne ka zabna lahu eh war rasul sallallahu alaihi wasallam ya qul manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kadaba alayya falitabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda ya mun ƙarya to ya zauni mazaunin shi a wutar jahannama an ce man kazaba alayya ai ba ce da ce man kazaba li ba wanda yayi ƙarya dan amfanar da manzon Allah to wannan ba zai zaune mazaunin shi a wuta ba in ji su misali na amma na hannu bakar ka zamana la amma mu din nan mun yi ƙarya ne domin goyon bayan shi na wa hada taharifu lil kalim wannan karkasar da magana ne daga inda yake an karkasar da magana kaga da wannan kenan kowane mutum na iya zama ya kirkiro magana ya jingina zuwa ga nabi ya ce dan amfani shi ya yi dan amfanar da musulunci ne لأنك نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل دوم lallai كي ka nasaba zuwa ga annabi ka jingina zuwa ga annabi abinda bai faɗa ba inda mutum ya jingina zuwa ga annabi abinda bai faɗa ba ka zaba alayhi ne duk wani hadisi da mutum ya kirkiro ya ce manzan Allah ya faɗa to ya jingina ƙarya don cutar da musulunci sau da babu wanda ya tsoro ka zama to manzo ba wanda ya tsoro ka zama to manzo wanda ka ringa kirkiro maganganu ka jingina zuwa ga annabi ka sanya in haka ne kenan kowa yana iya kirkirowa kenan kowane mutum sai ya zauna ya kirkiro hadisi ya ce ya ce kazaba kazaba lahu la alaihi ai duk wani ƙarya da kai kace annabi ya faɗa to kai ƙarya dan ka cutar da musulunci ne tunda babu wanda ya turo ka ka zama tuwo manzo wanda zaka ringa yin kawo hadisai kana cewa wannan hadisai manzo Allah ya faɗa da sauran kuskure ne wanda mai girma hada huwa al-kadhib alayhi sarahatan wannan ai shi ne yin ƙarya dan cutar da musulunci cutar da manzo Allah cutar da al'umma a bayyare shi sunnati sahiha a ghayr hanna kazabta alayhi a cikin sunna ingantacce akwai wadata daga barin abin da kai karya a gare shi ba ma bukatar a kirkiro wanka hmm. eh kuma kaman kaman manganin su ba ya cewa abin da mutum ya yi don san annabi daidai ne shi ma dai ya shiga irin wannan kasan su ba ya suna ganin inda mutum zai yi wani abu duk kasar koma ya ka yi don san annabi in sha Allah ka da matsala hmm. نعم التذكرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد أقسم الله تعالى بثلاثة أشياء حقيقة الله تعالى يرنطي da abubuwa guda uku da zafi Allah ya rantsi da zatinsa kamar ayoyin nan da suka gabata shiri sannan Allah ya rantsi da ayyukansa samai bana eh Allah ya rantsi kaga ya ce samai na rantse da sama wa ma bana ai wa man bana da wanda ya gina sama din Allah ya rantse da sama da kuma wanda ya gina sama shine Allah kaga nan ya rantse da zatin sa wal ardi wa ma bana بذاته كالآية السابقة وناه قولي وقد أكتب الله تعالى بثلاث أشياء كالآية السابقة وبذاته أكتب bi zati nan bai za ta yi ne eh, wa bi fi'ili wasu sama'i wa ma banaha na rantsi da sama kaga aikin shi ne wa ma banaha ba shi aikin shi ne a gane Allah ya rantsi da sama da wanda ya gina sama wal audu ma tahara sai dai ka ɗauki wannan wannan ma ya zama usula wa bina wa bina sama'i وببنائها نعم وببنائها والسماء ya zama kaga eh, ka duke shazan manzar kenan wato na rantsi da sama da kuma jininta da jininta kuka ce na rantsi da sama wallazi banaha eh wallazi ha? kaga na ce wallazi ha za ci aikin shi kenan yau to shine wal ardu wa ma tahaha Allah kuma ya rantsi da kasa da wanda ya da kasan wa nafsin wa ma sawwaha Allah ya rantsi da rai da kuma wanda ya daidaita ran wa bi Allah ya rantsi da maf'ul din shi abin da ya aikata ta hawa wan najmi idha hawa da tauraro lokacin da ya sulmayo والطور وكتاب مسطور da kuma Allah ya rantsi da wasur da tur da kuma lissafi a rubuta rubutawa wannan imam ibn qayyim sina al-imam ibn qayyim Allah ya masa rahama ya ce ta'ala yuqsimu ala usulil iman lalle Allah yana rantsuwa akan aqida Allah ya rantsa akan asalin imani allati yajibu ala al-khalq ma'rifatuha wanda yake wajaba akan halitta ya san asalin imani sa'ata yuqsimu ala at-tauhid wal lokaci Allah ya rantsa akan tauhidi qawli ta'ala wa Allah ya rantsa da mala'iku masu gudanar da al'amura cikin sahu-sahu ila qawlihi eh, inna ilaha masu yin sahu gayan sahu kaga nan bayan ya ce wa safa da sabba ya rantse da mala'iku ya rantse da masallata masu yin sallah suna yin sahu inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan a gane masu yin yaƙi suna sahu da mala'iku masu yin sahu sahu da masallata masu yin sahu Allah ya rantse to me jawabul kasar din inna kum lawahid lalle abun bautan ku guda ɗaya ne kaga nan akan tauhidi lalle abun bautan ku guda ɗaya ne taratan yuqsimu ala anna alqur'ana haqq kuma lokaci yakan rantsa cewa lalle qur'ani fa gaskiya ne ka kauli ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'in nujum eh ba sai na rantsi da ainihin lokacin bullowar taurari ba an gani lokacin bullowar taurari kuma ba sai na rantsi da wurin bullowar taurari ba wa inna wula kasamun lau ta'alamuna azim lalle wannan rantsuwa ne mai girma lau ta'alamun da kun sani inna wula ƙura'anun karim lalle shi alƙura'ani abin karantawa ne mai daraja tarihin yi sinu al'annar rasuwar haku wani lokaci yana rantsuwa a kacewa lalle manzo fa gaskiya ne da kawai da ta'ala da kamar inda allah ke cewa Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim Allah ya rantsa da qur'ani mai cike da hikima innaka laminal mursalin lalle kai kana daga cikin manzanni wa qawli ta'ala wa man da Allah ya ce Allah ya rantsa da taurari lokacin da yake sulmayo wa yake ma dalla sahibukum wa ma wato abokinku shine manzo Allah bai bace ba kuma bai halaka ba ta ta yusimu ala al-jaza wal wani lokaci yana rantsuwa akan sakamako da kuma alƙawari da kecewa wa zariya ci wa zariyati zarwa hmm. da mai shekewa Allah ya rantsuwa da da iska mai sheke abubuwa gayan shekewa ila kauli inna ma tu'aduna al-sadiq eh, wato zuwa ga inda yake cewa lalle abin da ake muku alƙawari ba gaskiya ne lawaqi wa inna dina lawaqi lalle abin da ake muku alƙawari gaskiya ne kuma lalle sakamako fa gaskiya ne ba akwai tashin kiyama akwai sakamako kada mutum ya dauka in ya mutu ya mutu kenan Eh, wa qawli ta'ala da inda Allah yake cewa Allah ya rantse da isko iskoki wanda ake sakin da karbi ake sakin su da ƙarfi suna suna tahowa suna tumbuke abubuwa ila qawli innama tu'aduna lawaqi har zuwa ga inda yake cewa lalle abin da aka yi muku alƙawari ba mai aukuwa ne tarata yusimu ala halil insan wani lokaci Allah yakan rantsi kan halin mutum qawli ta'ala wal asr na rantsi da zamani ko na rantsi da la'asar lalle mutum yana cikin hasara kaga wani halin mutum بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل في ذكر الأمور التي عمت البلوى بها dangane da ambatan abubuwan da bala'i ya game da ita a cikin wayannan garuruwa yana nufin kasar hausa abinda nake nufin cikin don godiyo garuruwan hausa وكثرت كما ياي يوا أغروا هوسرين وإن كانت da العامة في البلدان ضد cewa musiba ne wanda ya game cikin garuruwa to me ba ya ambaci kasar Hausa saboda nan ne addini ya biya zuwa, ko to amma kuma abun mamaki garin da addini ya biya zuwa, me ya sanya aka samu wannan musiba a cikin ta shine ma'ana magana amma ana magana nan wajen ya ce musiban ya gabe musiban ya gabe amma kuma ya yi maganar ƙasar hausa saboda yanayin yadda ƙasar hausa suke rike da addini minha ma yaf'aluhu kathirun min ulama'i hadhihi al-bilad daga cikin akwai abin da da yawa daga cikin malaman wayannan garuruwa na Hausa ke aikatawa min tarihi zawjat na barin matayen aure wan bana da kuma ƴaƴa da mutum ya haifa ƴaƴa mata wal da bayi muhmalatan a bar su kara zube kaman dabbobi kara zube kaman dabbobi min gairi an yu'allimuhum ma farada Allahu alaihim eh ba tare da sun karantar da su abinda Allah ya fallanta a gare su ba mi aqaidihim eh dole ne su karantar da su a ƙirinsu. wa kami wuduhi su karantar da su kunce kuncen alwalan su su karantar da su sallan su su karantar da su azuminsu. su da wani wannan daga abinda Allah ya wajabta a gare su su san shi A gani? abin da dole ne su karantar da shi karkar shi garin su in mutum yana da mata yana da yara to dole ne ba bai Halitta ya bar kara zubi dole ne ya zaunar da su ya karantar da su jini ko kada mutum ya ce to ai mata ta tare na ni to bai sa ka bari tare na ka lalle lalle ka karantar da ita in ba zai yiwu ba to akwai makarantun islamiyya ka samu makaranta wanda akwai malamai amintattu malamai masu aƙida malamai masu tarbiyya ka sa ta a makarantar don ta yi karatu almuhim dai wato kada ka farka da jahilci su kuma yaran ka karantar da su in ba zai yiwu ba in baka da lokaci kai ma ka tura su a makarantun islamiyya akwai makarantun islamiyya da dama masu akida masu kaza wanda malaman kuma karantarwa suke yi karantarwa suke ba wai na wasa ba to ma'ana ba wai kawai fasara ba hmm. akwai makarantu wanda kawai zaka malami ya fasara hadisin manzo Allah hadisi mai magana kan akida wanda ya kamata ya yi tafsir ba zai yi ba ko ga mutum ya karanta wata aya ke bukatar bayani ko shi ne fassara ko ana ba su fassara an gama to irin wannan islamiyya kana bata wa kanka lokaci ne ba islamiyya bane mai tarbiyya islamiyya mai tarbiyya komai ka fito musu da shi fili kaza shirka ne ka musu bayani shirka dalla dalla kaza bid'a ne ka musu bayani kaza wajibi ne ka musu bayani to irin wannan islamiyya shine islamiyya wanda zaka sanya ainihin matanka da 'ya'yanka a gare shi amma mafi yawan islamiyya ba ni baki ne baka fasara yanzu saboda faɗi da shi yana yi shi shi malamin bai koshi wa ballanta na kosar da wani kawai ya samu ya ɗan saukar ya ka liƙa mai aji shi ga yanzu da aka liƙa mai aji shi kuma da ya ji daɗi ya zama shek yara suna kiran shek ba maganin ya koma ya ƙara karatu to irin wannan sai kawai gani fasara ne kawai shi kenan ko iya zilana mimma ba lahum wa halla lahum min masail buyurihim sannan kuma a koya musu abin da ya halatta gare su da abin da ya haramta a gare su na matsalolin kasuwanci kaga wannan matsalolin kasuwanci matsala ne wanda ya kamata a karanta tun da ne kowa yana kasuwanci in ma baka siya ba za ka siya su, ko in baka siya ba za ka siya su irin wannan ya kamata a karanta da iyalai kaza haramun ne kaza wajibi ne kaza mustahabi ne kaza kaza ne game da hukunci da abin da ya kama da kasuwanci na ijara da sauransu to barinsa a haka ɗin kuskure ne mai girma kuma biri a ce haramtakiya kalwi'a sun sanya su kaman ainihin jaka ko burgami suna aiki da ita ta izan kasara hmm. sai idan ya tsage shi jakan nan ko birgami yadda zarafu na sai su jefar da shi kawai amfani shi kawai idan lafiyar shi da zarar ya tsage sai a wurgar da shi yanzu ma mata yanzu amfanin su kawai shine maganar jima'i da zarar sun tsufa sai a jingine su a auren sababbi sai ga sun jefa su a cikin juji ai mudin najasa sun jefa su a wuraren da jasa ya ajaban kaifa yadrukuna azwajahu ya mamaki abin mamaki yaya suke barin matayensu na aure ya suke barin ƴaƴansu na haihuwa ya suke barin bayansu a cikin dubbai na jahilci da kuma na bata su galiban abinda abinda suke aikatawa yanzu mazaji sai su tura yara irin makarantun nan na islamiyya in an gama ainihin ibtida'iyya sai a shiga sanawiyya to wannan kuma sanawiyya din da ake turawa an fi ba da ƙarfi kan abin da yake da alaƙa da larabci shi makarantar sanawiyya gaba ɗaya amfanin shi yaro ya san larabci ba wai ya san fardu ayin din shi ba za ka malaman da suke karantarwa galiba malaman larabci ne malaman islamiyya ɗin kaɗan ne na ba ta gano wannan akwai nahawu akwai sarf akwai balaga akwai adab akwai arut akwai insha akwai imla duk da su to wayannan zuwa ke bada ko ana bada muhimmanci ne yaro a ce ya kamata sai a yi mijin a ce ya kamata a daina magana da da hausa ko wani yare a zinga magana da larabci kaga shi bai yake zuwa a sani larabci ba a so a dinga yin banakula to ana so a san larabci sosai to saboda haka irin wannan makaranta ba makaranta bane na fardu ayin makaranta fardu ayin shine makarantar da mutum zai je ya dauki fikihu ya sa tun daga ainihin littafi kaza ya sauke zai kaza ya san hukuncin tsarki alwala sallah aikin haji kaza kasuwanci auratayya da sauransu to wannan shine ake nufi ba wai ka sa mutum a mutum ya sa yaro yaro a sanawiya ko ya sa yaro a ya sa mata a sanawiya sai ce to ai ya sa ta a makaranta dan ka sa sanan ka koya masa da za su koyi larabci su san ka'idar larabci eh, amma ba wai da wuya su san a addininsu a wannan waje gaskiya an gano wani ku kuskure ne ka dauka don kasa sunan shi kenan aini alhamdulillah shi kenan dole ne sai ka nema musu inda za su san farzu ayin su san sallah su san azumi su san zakka da kyau duk wai nan hukunce hukuncen yadda ake gyaran sallah in ya samu matsala babu shi a nan wajen hukunce hukuncen kasuwanci ana dan taba ne sama sama ba zai wadatar ba to saboda haka ku nema musu malamai na sunna gogaggu su karantar da su ya ajaban yatrukuna azwajahum banatihim wa ya mamaki mamaki ya ya mamaki yadda suke barin matayensu da 'ya'yansu da bayansu a cikin tuffai na jahilci da bata alhali suna karantar da ɗalibansu ba ba ga ɗalibai sun zauna safa da rana suna karantar da su amma gidansu ba gida na ci da wuta gida yana ci da wuta amma kuma wato kullum malam yana majalisi ya bada karatu da safe ya bada karatu da kaza amma mata zero yara ma zero to ya kenan kaga ku matsala wannan zalika illa li hawli anfusihim eh ba komai kawo wannan ba sai dan rabon kawo kansu sun yi ne kawai dan biyan bukatun kawo kansu kansu karantar da su addini matan su gano haƙƙin su idan matan sun gano haƙƙin su za su nema an gane in sun yi kokari a sasu a wannan sanawi sanawiya suka ka je sanawiya wani malamin ma shi ma yana buƙatar karantarwa daga cikin malaman akwai wanda shi malami ne kawai ya ta larabci amma bai san ko kawai bai sani ba kada ganin ma yanayin shiga wani malamin ka san ba ma malamin tarbiyya ba ne ina ba ta gani wani wani an bashi ba zanzaro zai ciwo ya zo makarantar ko malami ne ana akar makalla yana na لأن في تعليمهم تعليم طلبائهم رياء وفقر رياء وفقر domin a cikin karantar da ɗalibansa wato riya akwai nau'in riya da alfahari hmm. ne da alfahari wannan kuskure ne mai girma ba domin karantar da matayen aure mutum ya karantar da eh, matayensa da kuma ƴaƴansa da bayinsa wajibi wajibi ne zamu ji ana yawan maganan bayi kaga yanzu wa yake da baiwa yanzu nan wajen to ya kamata ce ai kana da ainihin wasu bayi wanda za su dinga tsaya kawai sai wanke wanke wanki da guga da wasu abubuwa wanda su bayi ne wanda ta siyo a kasuwa ko kuma an baka su wajen yaki ko wani ya baka kyauta an gane to irin wannan bayin kaga ta ina ake samun su kamar da na faɗa kyauta ko ka siya a kasuwa ka ce zan ka ce kana son a baka bawa mai lafiya mai hazaka idan kai kafinta ne ka ce kana so a baka bawa wanda yake ya iya kafinta kwararre a wajen kafinta ko aikin lantarki ko kai ko injiniya ta ce to ka sani ba tun da kace injiniya ba zai fai tsada miliyan goma ne ko miliyan biyar ne a gari ko kana son bawa wanda ya iya zanen gida to an samu an kamo shi ne sai da ya gama sai da ya gama doktora a cikin architect sai yaki ya balle a garin sa aka kamo shi sai ga shi architect ne gaba daya amma kuma duk sanda aka baka zanen gida kawai sai ka ce je zana kana kwance kawai za ma alat na kudade da sauransu amurka to yanzu babu su me yasa babu su lokacin da turawa suka yaƙe mu to kafin su tafi sun ce za su ba mu yancin kai amma da sharadi wani sharadi aka na aka yarjejeniya irin yadda aka yi sulhu da biya kaga sulhu da biya ai an yi ne da musulmai da kamurai suka yi akan cewa to za mu yanta ku za mu za mu ainihin ba ku yanci amma da sharadin kuma duk bayin da kuke da zuwa ku za ku sake a daina bauta sarakunan ba su kace sun yarda to irin wannan in aka sanya yarjejeniya irin kamar yadda aka yi na gudabiya ai wasu abubuwa da yawa an cutar da manzon Allah ga zagi amma manzo Allah ya amshi wannan sulhun kuma yace insha Allah alkhairi to kaga shi maka zalika maganan bayi an zauna da kunan mu da manyan mu a matsayin an daina bauta gaba daya Afirka kuma ka sanya hannu a haka tunda an riga an sanya hannu to ba magana kuma a janye ba idan kuna so ku janye ku dawo da bayi to farkon abin da za ku yi shi ne yadda aka zauna da su kuma a sake zama da su haka nan sai a kira turawa a zauna to a da can mun ce an daina bauta mun sa hannu to gaskiya yanzu muna ganin yanzu ba bai da wannan hukuncin ba wannan magana an daina bauta ko mu gaskiya za mu dawo da bauta za ku dawo da shi eh, za mu yaƙe ku sai dai sai mu yaƙi juna dai a lokacin sai a kwama a kwama da kai da su an gani galiba irin wannan jefa musu amanan su yana faruwa ne idan mun yi karfi amma yanzu kace za ka jefa musu amanan su ya daga ina za fara kila kai za a kama ka zan mai yau? a halin da muke ciki yanzu kuma ne to yanzu kwata-kwata bai halatta wani mutum ya mallaki bayi ba eh. yanzu ba gaba yana kama wani yanzu ana kama bayi a cikin daji yanzu ka tara ta shiga da mutane daji duk wanda ya shiga daji ya zan bawa <laughs> kaga ga wainan wainan bayi ne na sata injin kidnappers bayi ne na sata su barayi ne wannan tunda a daji suke suna zuwa ne su sata su falle a guje su ba gwamnati bane ana samun bayi idan fada ne tsakanin gwamnati da gwamnati a gani gwamnati da gwamnati ana ke samun bayi daga duk wanda ya rike bawa yanzu ya ce ma yana da bayi ko yana da kwarkwara ka ce karya yake dan ana cewa wasu sarakuna suna da bayi ana cewa wai wasu sarakuna suna da kwarkwara ana cewa kaka sarki yana da mata ɗari sai ce ma guda hudu nashi ne casa'in da wani abu kwarkwara ne nan casa'in da wani abu kawai zana ake yi yanzu babu wani magana bauta misali a najeriya dai babu wani kasuwan sai da bayi amma an ce wai a nijar akwai har yanzu wai a nijar har yanzu akwai wanda yake yadda ba sai ka daga shugaban ka buga da kasa kara gaba ba to magana ya riga ya wuce ai an ga ce a daina bauta a Afirka shine buga wanda ake kai tsakanin malaba kuma da wani shehi to shehi yana da mata da yawa ya ce wasu bayan kwarkwara ne malam yana cewa kaza yana cewa ya za a yi Allah ya halatta mana wani abu wani ya zo ya haramta mana eh Allah ya halatta muku amma idan an yi yarjejeniya kamar yadda aka yi na hudabiya cewa babu bayi kuma sarakuna ku suka yarda to babu wanda ya isa kuma ya mallaki bayi an gane wannan ku wannan shi ne ka'idar da ya kamata a sani na'am na'am yace wa ne na flori wato karantar da dalibai irin wannan karantar wanda muke nasila ne in dai akwai dalibai akwai malaman da ke karantar da salafiya yadda ya kamata to karantar da salafiya ya zama nafila amma in babu masu karantarwa kwata-kwata wani ya zama wajibi hmm. in akwai masu karantarwa ya zama faradu ayin ko a faradu kifaya afuwan ya zama farbi ba karantar da ɗalibai tunda akwai malaman zaure da yawa ya zama nafila walwajibu muqaddamun ala an-nafli eh karantar da iyalai kuma wajibi ne shine ku anfusakum wa ahlikum nara shi wajibi ana gabatar da shi akan nafila ga haduwar malamai idza tazahamatil masalih qaddima a'laha na yace wala yajibu tahrimu talib baya wajaba karantar da ɗalibi akan malami yanzu zan yi cewa yanzu wannan karatun da muke ba dole bane karantar da ko akwai malamai da yawa masu karantarwa baya wajaba karantar da ɗalibi akan malami illa idza lam yakun hunaka ahadun gairu sai dai in babu wani sai shi kadai babu wani malami mai karantar da irin wannan karatu sai shi kadai to anan duba yana izin yajibu ta'lim anan wajen yana wajaba karantar da shi lakin ba da ta'lim ahli sai dai bayan fa ya karanta da iyalansa dole ne ya karanta da su bayan ya karanta da iyalansa an yi ƙaddam al-masu domin wanda ya riga shi ya fi dacewa a gabatar da shi akan wanda aka riga shi an ce wanda ya riga shi ya fi dacewa a gabatar haka ne ku? to yanzu kamar irin musulubin karantar wannan majalisin karatun zaure idan ɗalibi ya zo sabo a wannan majalisi to ana ba shi sati biyu na bakunci ɗalibin ya zo sabo to ana ba shi sati biyu sati biyun nan zai ga duk kuna sauran mutane sun riga shi zuwa zai riga su gama karatu ina iya zuwa ma ina zuwa ce kai musulmi fara da shi to ya wannan tun da dai an ce a sabi aula ayyukan da mutum mazbuk sati biyu ake bashi na bakunci wani ya ce wasu saboda matsala shi ne sabon ɗalibi bai saba da karatun zaure ba daga ya zo na ga yana fuske fuske yanzu yanzu ya zo ba ana cewa sai wasai ya zo da gudu yanzu yanzu ya zo bai san wahalar da sauran suka sha ba to kawai sai yana gabatar da littafin shi su faɗa ɗalibai suna mamaki o. Oh, juwa na wanda ne wajen karfe hudu muka zo yanzu ya zo karfe shida da kishirwa ke waye karatu yanzu an fahimta kaga irin wannan wanda bai saba ba ya zo da zuwan shi na farko sai ya zo karfe biyar da rabi kaga karatun shi zama tunki da bayan sallar isha'i to da karatun shi zama bayan sallar isha'i ya zama to yaga ana tayi ana tayi ana tayi to washe gari kawai sai ne kawai ne. a nemi shi a rasa an gano wannan to da haka sai aka bashi dama na yin karatu sati biyu a nan bashi dama da wai sai a mai bayani ka farin da zuwa da wuri dan in kai latti nan gaba sai kai gudu to idan ya dan ji karatun to sannan kuma daga baya sai yana zuwa din ko da ya dan yi zai iya juriya ya dan yi karatu to kun ji wannan an yi ɗin daga cikin umum eh, al'am ya buƙa ala umumihi malam ya yadulla dalil ala tafsir eh na'am وثيقة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن dalili akan wajabcin bin sunna da nisantan bid'a shine abinda babban sahabi Abubakar Siddiq ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda kanar yake ni ban kasance mai barin wani abu ba ya amalu bihi wanda manzon Allah ke aiki da shi sallallahu alaihi wasallam illa hamiltu bi fa sai na yi aiki da shi in na san abu dai manzon Allah yana aiki da shi fa sai na yi aiki da shi inni akhsha in taraktu shay'an min amri an aziga lalle ni ina jin tsoro idan na bar wani abu daga cikin umurninsa ko cikin al'amarinsa ina jin tsoro kada in karkace an gane kaga haka ya kamata mu dinga tunani inda suna ya tabbata 'Kar mu saurari kowa eh, abubakar ya nuna mana. inda hadisi ya inganta to bai sauraron kowa yana jin tsoro in bai yi aiki da wannan hadisi ba zai karkace sallah umar radiyallahu anhu bi zil hulaifa umar radiyallahu anhu yayi sallah azil hulaifa raka'atayn yayi sallah raka'a biyu qala ina aikatawa kamar yanda naga manzon Allah yana aikatawa sun mai da Allah abun koyin wanda bature ke cewa role model ko hmm. ya mai da shi role model din shi duk abinda ya ga manzon Allah ya aikata a wadan zai aikata shi ma ya kudurce wannan abin a zuciya walamma quraish li usman radiyallahu anhu fi tawaf a lokacin da quraishawa suka ba usman dama na yin tawafi a ɗakin Ka'aba lokacin sulhu Hudaybiya hmm. a lokacin farko manzo Allah ya tura Umar dan Khattab lokacin da manzan Allah ya zo zai yi aikin haji ko zai yi umara da shi da sahabbansa su dubu ɗaya da wajen ɗari hudu da yan kai a gani sai manzan Allah ya ce a je a gayawa. sai ce ya samu umar ya ce umar ya je gaya wa ainihin mutanen makka cewa ga muhammadu na ya zo da sahabbansa zai yi aikin haji ba wai ya zo don yi yaƙi ba ne ya zo aikin haji sai umar ya ce ya rasulallah wannan umarni da ka bani wannan umarni ne ko kuma shawara ne idan wannan magana umarni ne wahayi ne daga Allah to zan tafi ba maganan ba ja'in ja amma idan abu ne wanda yake yana bukatar shawara to ina da shawara sai manzo Allah ya ce a wannan ishtihadi ne daga gare ni ina wato magana ne wanda zaka iya kawo shawara to shi ne umar to ya rasu tun da zan iya kawo shawara ba ni ya dace in je ba abin da yasa ba ni ya dace in je ba kabila na banu adi sun ƙare banu adi shawa ne kama ƙabilun sun ƙare suna ta mutuwa suna ta mutuwa sun ƙare ba su da ƙarfi yanzu a cikin shawa. idan na je garin yanzu ban da wanda zai iya bani kariya kasan kowa ƙabila shi ne za su ba shi kariya to ni ban da masu bani kariya to ni yanzu ina ba da shawara ko wani mutum a cikin nan wajen dangin shi suna da ƙarfi sosai waye sai ce usman bin affan radiyallahu anhu banu umayya kabila ne masu karbi kabila ne masu ta'asubanci masu san nasu sosai to ina ba da shawara a tura Usman bin Affan ka kawo shawara da kyau shi na ka tura Usman bin Affan da ka tura Usman bin Affan radiyallahu anhu sai ya tafi da ya tafi kuwa kabilan shi suka karbe shi hannu biyu suka ba shi kariya suka ce ya je yayi aikin hajjin yana so ne an gani amma su ba za su bar Muhammadu ya yi ba in dai shi yana so yayi tunda yana da kabilan da da karfi to kabilan sun ba shi kariya ya in yana so yayi umra ne yayi umran shi in ma yana so ya zauna ne kaza kawai je ya zauna shi ne sai ya ce musu da kuma ba sun ba shi izini ya dawa sai ce musu hina wajjahu nabi sallallahu alaihi wasallam fi qadiyat lokacin da manzo Allah ya fuskantar da shi zuwa ga wani al'amari lokacin sulhu hudaybiya sai Usman ya kiyata وقال ما كنت لأفعل sai ke ni ban kasance zan yi dawafi ba zan aikata ba har sai manzan Allah ya yi dawafi a gare shi ni ya za a yi ni in yi manzan Allah bai yi ba sai Usman bin Affan ya ki da ya yi dawafi sai manzan Allah ya yi kaga wanda yana nuni a kan matsar biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال علي رضي الله عنه علي يا فدا الله يقرا masa yadda kun hada sunnat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qawli ahli minan nas ban kasance zan bar sunnan manzon Allah ba ga magana ɗaya daga cikin mutane inda an ce suna hadisi ya inganta ban barin wannan hadisi ga ra'ayin wani a gani ke to da ainihin Aliyu bin Abi Talib yanzu ya rayu ya ga mutanen da ke barin hadisi ingantacce saboda mazhaba ba eh sai wani ce to wannan hadisi dai duk da ya inganta to ba hadisin mazhaba mu bane da ba kai hadisin wata mazhaba idan hadisi ya inganta shi da bodiyo ba malike ne amma yace hadisin manzo hadisin ya inganta daga manzo Allah laisa bi mazhabin li ahad bal huwa shari'a ba mazhaban kowa bane shari'a ne sho da bodiyo yana fifita hadisin manza, Allah akan ra'ayin malamai an gani kuma haka ya kamata mu fahimci musulunci duk mutumin da ya juya al'amari sai ya fahimci musulunci cewa ra'ayin malaman fiqh ya fi hadisin manza Allah to wannan gaskiya ya bace an gani wannan ko duk wanda ya dauki mazhaba ko fiqh shine wai asali hadisi shine far'u to wannan ya bace to ta ina ka samu fikihu in dai fikihu ya zama shi ne asali to ta ina ka same shi kenan sai da aka gina shi da ka sannan kuma ka kuma ana neman nasi ko ya abin yake ina fata gane wannan to kaga ai in kace shi shine asali to ai fikihu shi ma akwai sabani a cikin sa wace mazhaban ne asali eh na'am abdullahi bin abbas ya ce allah ya kara musu yadda ya dawo ila sunna wato kallo zuwa ga mutum wanda yake daga cikin ahalin sunna kallon ma yana kira zuwa ga sunna kallon mutum kana kallon ahalin sunna kallon shi yana kiran ka zuwa ga sunna ne kuma kallon mutum ahalin sunna yana hana mutum bid'a yanzu kana kallon mutum ahalin sunna kaga ya bar gemu kai kuma ka fashe gemun ka zai sanya ka yi koyi da shi zai sanya kai yi koyi da shi kama ka bar gemu ko kana kallon mutum ahalus suna kaga ya sa wando nisfu sa kai ma zai sanya ka yi koyi da shi kana ganin mutum ahalus suna kaga yana kiyaye suna a cikin al'amura matayen shi na sanya hijabi matayen shi na sanya hijabi ka kalle su kai ma zai sa ka yi koyi da shi Shi ne maganar da wasu cewa maganar masu magana khairukum a ah, ah, khairukum abuna man zakarakum billahi ru'yatuhu fiyayyen ku shine man zakarakum billahi ru'yatuhu wanda ganin shi zai tunatar da ku Allah ganin shi zai saka tuna da Allah wannan shine fiyayyen ku so ka kallon mutum ahlus sunna yana tunatar da kai wani abu na sunna da kabari sannan yana hana ka wasu abubuwa na bidiyoyi wato barin bid'a ya fi ibadar shekara guda an gani ko kuma an nazaru ila rajulin min ahli sunna ya dawo ila sunna wa yanha anil bid'a khairun ya zama an nazaru ya zama tada kallo zuwa ga wani mutum daga cikin ahli sunna mai kira zuwa ga sunna yana hani ga bid'a khairun sai zama an hazzafa kabarin shi kallo zuwa ga mutum na ahli sunna mai kira zuwa ga sunna yana hani ga bid'a alkhairi ne alkhairi ne kallo zuwa gare shi barin bid'a ya fi ibadan shekara guda masha Allah to Allah ta'ala shi taimake mu to insha Allah muna fatan daga yau za mu kulle karatun gaba ki daya sai Allah ya kai mu wato bayan sallah eh karatun asuba na wannan na sai kawai sai ke da bada eh za mu kulle karatun gaba ki daya wannan karatu sai bayan sallah insha Allah bayan sallah za mu sanar da 'yan uwa lokacin da za mu dawo to kafin nan wajen muna yin addu'a duk abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya babu ladan shi abinda muka faɗa na kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu shugabanni nagari wanda za su yi mana adalci shugabanni masu tsoron Allah masu tausayin talakawa to a muna ainihin faɗakar da al'umma cewa kamar yadda muka saba duk shekara muna dan faɗakarwa kuma muna mika ainihin ƙoƙon bara ga dukkan dalibi duk ɗalibin da Allah ya taimaka ya yi layya to da Allah muna son ya kawo mana fata wannan fata yana taimakawa wajen gudanar da ainihin a wato tafsirin da muke yi to saboda haka muna ainihin miƙa ƙoƙon bara da dukkan ɗaliban da Allah ya sa suka sanyi layya to muna son kokwa muna son ainihin fata ɗin in kuma ka san wani mutum ko dan uwanka ne ko abokinka ne ko wani ne wanda ka san cewa a yana yanka raguna da yawa kuma ka san in kai magana da shi yana jin maganarka to shi ma kana iya magana da Allah ka ba mu fatan zan kai majalisin mu ne domin kaza kaza kaza kaza to wannan ne abinda muke ainihin roƙo zuwa gare shi to da haka Allah ta'ala shi taimake mu gabaki daya na eh ko karatun yamma insha Allah kan karatun magana ne shi akwai na wurin da za ta eh magana kai fatan kai fata zuwa masallaci kai fata zuwa ga can gida akwai fata zai kawo nan sunan yan kwamitin masallaci ne kuma mutum yana so ya ba yan kwamitin masallaci to nan zai zo idan kuma mutum yana so ya kawo na na tafsiri to na gida ne a gani to wasu da wasu ba wani zai zai ya kawo nan ya ɗauka ya ba tafsiri a ka ba kwamitin masallaci Allah ya saka da alkhairi idan kuma kana so ka ba kwamitin tafsiri ne to a gida can gida inda muke za ka zo ka tarar da an sa wasu kwamiti masu karɓar faka wannan shi ne wa alaikum salam eh to wani ya ce wanda bai da shi wanda bai da shi amma yana da dan dan kudi yana da ɗari biyar dubu daya kaza zai bayar to muna zai zai yana iya aiko mana da kudi da karfafawa baka da kudin zaka sayi rago amma kana da dan ɗari biyar kana da dubu ɗaya sai ka turo mana dubu sai da shi ma fatan in za a sayar da shi baya wuce hakan misali eh na mai kace malam wani malamin yana cewa idan aka kefance ranar juma'a da ranar alhamis kamar mutum da saba ba bai saba ba gaskiya to shi azumin arfa asalin shi dama ba wai juma'a ba ne asalin shi kawai tara ga wata ne shi tara ga wata ba ruwan kamar da ranar kawai yau nawa ne tara ga wata kawai zai kai azumi saka tara ga watan nan yakan fada litinin yakan fada talata yakan fada laraba yakan fada kaza to kai a zuciyarka kawai ka'i niyyar azumi ba ruwanka da ranar yakan fada alhamis yakan fada juma'a an gani illa fi saumin kana yasumuhu ahadukum din nan azumi ne wanda dama ɗayan ɗayan ku ya saba yin shi to kawai duk shekara kawai kai kai niyyar zakai yi azumi ka samu kanka wannan abu to shikenan kawai in tara ga wata ya zo kada ma ka duba yau yau yau wani rana ne kawai kai azumin ka an gani wani ku wato akwai wannan masu fahimta cewa dole in tara ga wata ne zai mutum ya kara da na goma ga wata so ya kara juma'a da asabar amma ba dole ba ne gaskiya an gano juma'a kai a juma'a da alhamis ko kuma alhamis da juma'a ko juma'a da asabar ya haɗu guda kaga asabar ma ranar wannan eh, amma yanzu kaga ranar alfa tara ga wata shi Eh, bayan wannan ara asaba ran sallah ne ba zai yi a yi azumi ran sallah ba misali almuhim dai kawai mutum zai yi babu wanda ya hana ka tunda abu ne wanda irin duk azumin da ka saba yi sai ya fada wannan lokacin ba zai ba a yi abin nan ba amma azumi dama wanda kake yi wanda ba wajen ka saba yin shi bane sai ya fada wannan lokacin shi kenan na'am ya yi

a ai wannan azumin shi siyami dawud dawud yana yana eh masu haramta ba za su yi ba su yi su to duk abinda mutum ya saba yi zan da ce illa fi saumin kana ya sumu a duku. duk azumin da ɗayan ku ya saba yi sai ya fada dama ko ba wai tunanin shi ya fada cikin ranar da aka hana ba sai ya fada ba tare da shi ya yi niyyar abu niyyar fadawa ranar ba wannan babu laifi insha Allah Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk